lemon zaƙi shi ma yana daga cikin kayan marmari kuma yana ɗauke da bayanai muhimmai masu muhimmanci cikin wannan bidiyon na tanada mana wasu muhimman bayanai dangane da wato mafarkin mangwaro ai eh, mafarkin lemon zaƙi eh to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd eh, na farko dai mafarkin leman zaƙi yakan yi nuni a samun amfani da arziki da alkhairi mai yawa kamar yadda yana nuni a samun aminci a jiki da lafiya ingantacciya sannan kuma eh, idan koren lemo ne ba yalo ba kore fatau wannan yana nuni a arziki amma za a sha wahala kan a same shi eh za a sha wahala kafin eh, a same shi eh, sannan an fi so a shashi mai zaƙi kada a shashi yana da tsami alhamid mai tsami E, wannan mai tsami yana nuna shan wahala ne E, don haka wanda ya mafarki ya sha lemo mai tsami ba mai zaƙi ba to wannan ana neman sa da ya yi addu'a eh, ya tashi ya addu'a ya la haula ya shigar la haula ba ji ba gani ya nemi ɗaukin Allah tabaraka wa ta'ala sai a ga an kawo masa ɗauki kamar yadda wanda yake neman aure yake ta addu'a yana so ya samu daman aure sai mafarkin liman zaki to wannan yana nuni insha Allah aurensa ya kusa ko kuma mace aurenta ya kusa domin shi ma yana cikin kayan marmari kuma na gaya mana a bayanin kayan marmari cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa فإن أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة في شغل إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون كو هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون كو كما يند آية تكي أتكين سورة ياسين با إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ناقا أكوي shi شينا تري to dan haka ayar tana nuni dai su da matayensu to da wannan aka ɗauka cewa in mutum ya mafarkin kayan marmari ya ga leman zaki yana ciki to ana bayanin aurensa ya matsu to ita kuma mai aure arziki ne kuma alkhairi e idan kai mafarki kana ka ba wa wani mangwaro to wannan yana nuni za ka taimaka talakawa da mabukata e idan ka tara yara ƙananu kana musu rabon leman zaki kai ba mangwaro ba leman zaƙi to wannan yana nuni wato zaka samu farin jini ai zaka fita daga cikin musibu da matsaltsalu ta yi kana cikin wata musiba ko kana cikin wata matsala sai kai mafarki kana rabar leman zaki wa ƙananan yara to wannan lokacin fitar musu eh mai neman farin jini in yi mafarki yana rabar leman zaki wa mutane to wannan yana nuni zai samu farin jini kuma zai samu yardar mutane amma da sharaɗi ya zama nunanne eh bishiyar lemo dukiya ce kawai eh samun dukiya ne dasa shi kuma tafiya ce da in an yi tafiyan an dawo za a sami dukiya Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace ma assalamu